الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو باتا جتبت يا الله الصلاة ينسيت بأمشلو تبت عن ابن محمد صلى الله عليه وسلم يا ترى وبركات يا لتاك يا الورقات يا إمام الجويني رحمه الله تعالى ina na yi tsafo gbowo ko na rabiul awal 1435 na dinde da tsafo gbowo da ni ya january 2014 ya kalin da miladiya juwai juwaini ga qawlu sahabi kafin gwaji da ni ga ina ko juwai mm. juwaini ga qawlu sahabi ya ga sahabi وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد وفي القديم حجة وقول الواحد من الصحابة إغنى زيني من الصحابة ليس بحجة على غيره وجو حجة تاكين زي جميان زي جميان بوا على القول الجديد إبعين غورو وفي القديم إبعين غورو وفي القديم حجة ita ya ga wuro ita ya ga bako imamu shafi'i imamu a shafi'i rahimahullahu ta'ala kundin maza ba guba kundin maza ba ba umarin maza ba wuro maza ba kawai jiga alkadimu maza bar magawai ga giyo a jadido wale caba kafin na la bayani daga man na cani ta fi usulin kana imamu shafi'i ko E lokaci na imamu shafi'i na kina du ije ilimi wa ga guba alul hadisi wal asar a madi'alul Liji alul hadisi hijazi tihi rasa mai imam malik ziji alu rayo a raizai ji fi saidiyan kufa ganin bai kwan iraki na dima na yi makantar abu hanifa shi ɗaga wajen na ko so alayi al-hadisi fi saidi ijazo na ma yaji kimadu ya milatu hadisi da kagwe wajen gane ko ẹgbọ́n wà lérò tó fún ló sọ àrẹ́bẹ́jì dọ̀nà àwọn ti gágbà jùlọ àríwá tí gbogbo àjẹ́ àṣẹ̀fẹ̀ àdífi gan pé ó sáìdì yẹn kún fún ọmọ àdétí ó sáìdì yẹn kún fọ sí àjọ àwọn ti kánga agan àṣẹ̀fẹ̀ àṣàrẹ̀ agan àṣẹ̀fẹ̀ àdífi ya so matsalaga ciya ajin a yi ne ya su yi ra'ayi ke lari zuwa biyu da daga nala ajin nasu da shi da gwagwa ne ɓargun yoko so sun ci aji ke klashi na zane ke lobe tauci ne zane mai lobe tauci ne amma imamu shafi'i wunde kiyo wunji kasu mai imam maliki wale kasu wunji mai imam maliki na wunji ilimi a jisa da resun wajiya ne ko imamu shafi wasu mulkiyar larabci ya shigo da kawo da iyaka so imamu shafi ci da iraq ci da bai gi makanta imamu abu hanifa gi makanta abu hanifa ne ga muhammad ibn hassan nan imamu shafi fi ci da ji kiyo ci da ji katun yi? so wale katun ji gangan ga muhammad ibn hassan ba na sukun wale ga yin na yi tọ́ọ̀tì na iraki ci gani ba kufa ya la'an operate na sun wani limu ci jami ko? ẹna mai tọ́ọ̀tì na mai ìjá sí ẹlòtún bẹ̀rẹ̀ fún wọn wọ́n ti jíkẹ́ aná wọ́n jọ jẹ́ aní zùnmọ́ na ẹkú bí akálítà ti ń kí o àrísá lọ amma musa ingo ne kakuni imam shafi ajin na ɓadan sun yi maza ba alkadi maza ba baku lisan imam shafi wuce ci da zuwa da iraki obiya wuce bi da shi misra egypt so na imam shafi bi da shi misra ne matsalan ba ci da ji egypt na to ilimi zai da je wuce da ra'ayi wuce je ba na lenu gale na banin to yan na ji ulami fi egypt ba na ce wuce to wuce maza ba wuru yana tuho dile iraki na ce yi jogakiyo maza bàbà kú pẹ̀lú wọn ayọ́ gbá yẹn kó ga wọlé mẹ́yẹ̀ lágàlá da ya ci gan hujja ko ya kaulu sahabe gan sahabin ba hujjar kashin hujji hujja ko Nga ya sa ina wai ga ya sahabe ni ga gan a gaiga sahabin wucin wa ajuja ta ce zai yi juya na buwa maza ba wuri ne imamu shafi da yi amma maza ba bakwai imamu shafi kun gaji kiyar eh kun gaji to ɗan eh, na wujin eh, ayayyen yudiya sahabin ni ga gangan ngo diga na ko e eh, gana mu gana sahabin ne ki ba ta na wani doro mu contradict wọn amaliu ba ńlá yìí kí hujja ìjìmá wẹ́ sọ́ábí yìí sọ́ábí ní gàgàgàn sọ́ábí ń lọ́tí máa yẹ ẹgbùn bá àmá sọ́ábí nínú tó gẹ̀gẹ̀ dánínú ẹnu wani yin zane involve guda ga yan ugu yin zai maji wani tun agoyen wuya ta ce sayan mai muna ko a nabi mai jiwa wajen kakunu da ya ramu ta wanda ramu ba ko ji ana ko kuma ina sahabe ina kula shi rashidu na jigana da na zaguni ni amma zan ga su sahabe shi ba daga kula fa shi na ji ba daga zago a daga ya kula fara rashidu na ji wale ko ma ne ganda da kiyayen wuje waje yi ni wuje kawai ha wuje kiyo wuje fiska kamar shi ẹgbẹ̀ na ajin agagan ẹgbẹ̀ sahabe ni wujin hujja ta ce zai na wani a ce gan na gayi maza bai imamu shafi wani a shek mashiga sun hali salmanu ga yadda nalwa ga yadda na yi jeje na maza bai ma shafi to maza ba waro to ba ko jeji wuro ungoyi ne daga fanke ga wani lugu ya ti matsalan nona ke da imamu shafi ya nuna bai na ganin eh, sahabi hujjuwo zanne jaja sai le ga imamu shafi ya ga ga sahabijin hujja nan a yajin tu ga wuce tun daga lamar guba bani a gagan shirutun man kaza da na littafi kaza mm. kun shiga dole kun ga ka littafi wuce wula kyujan wula ce da tuci kuji cawawari wula hmm. ni su muke kani zan doci case bi to je ni ta na to nim to je to fiti to ki mun cha be ga me to di nu la mi tu na da na no je na ko yo to mana je man ka ko ce da tin ka zo ji ki mun da na wale mun ga ga ga shara ju na ko mana ju dana, na mun ce ya ga yi biyo kunci wanda ci gudu da bari gane kiba nan na kyale to muna ajin na banan ɗaga na alagwa suna yi ga guba da shiga ga irin wuce na ko da na ga imamu shafi ya le ga ga sahabi ji hujja nan ga ga guba yau ga lamar ya mafari a da matsala an goci shi na imamu shafi tuye filita tuyo nan na mai gangoci wale na sashi sahabin lokaci lo gangani da yi na bana amma na alakuwa ni ga imamu shafi ya ga ga sahabi juja ebo na mutu imamu shafi be ula di sin do ci be filita su je umake da Umaki, umake di discussion je tin yanzu ta ya di sun be waju dilala yo e ga wuci ji wuci malaga imamu shafi ya le ga hadisi ji hujja ebe na kuga fada babu na karar mace a dawo da don ege ya ba ci na gaga a ga imamu yi. in fe da na ga sahabe jijin hujja karshen wuya a da ke so in ga yi sahabi ni ga gaggauna ko a ga juja wujuda da hankali a kan wata dai imam shafi wa da hadis ne support ya ne sahabin nan ko a da kiyas mun wace ko alashi wannan za mu biye na biyu ne wato e ganana ka imam shafi ga jungu alawa lagan ga mazhabin wani kungoyi ne da jiskin ba suka ne ga ga mazhabin wani e bona manye fikiuji a jagaji kuye kan yadda ne ga da jiyanin bani gona man bashi yau shigan mai tiku ya shigan as-salatu wajibatun bil kitabi wa sunnati wa aqwali sahabati wal maqul da sallai wajibi da dalili daga qur'ano da dalili daga sunna da dalili daga ga sabijo da dalili daga hankali an da rasul daga gano nan ngole ko to na a hadisi labi zumayan ayo na wuce lauga ya na juja ko to na ma in ki aga sahabi labe na zumaya hadiso na wuce lauga kiyayen wuce lauga hadisi ji hujja yi na e ya zade ga gan wa gangan ene ji wọn alẹ egun gbó káde mọsálà ń sọrọ ngú tún bá bèjì egun establish yẹn egẹ nínú. nígbà tí jefala lagan wuci gaga ya tiyan bai ga sahabi hujjiyo kashi wuci hujja ne na ji ta fi ilamun mulki na rabbi alamin na zide ilamun mulki na mine waje ilamun mulki na ji ta fi ciko ladabiyar fatawa mufi ilamun mulki yi na matsala ne ji alaka bi alkalanci na ilamun mulki na ke lagwafau ke fiye al'umuru bi makasidiha da misali wuce ba ne da ilamu wakilina e ga ya saddu zara'i'u ala misali wuce a be a practical application wuce one by one da ni da biyu tilo ke da ilamu wakilina argument yan ba ijima hujji ya kashi hujji hujja argument yan kiyasu hujji ya kashi hujji hujja argument yan kaulu sahabi hujji ya kashi hujji hujja wage wa gowa kyau da daidai mutane ke da ta fi ilalu wake na rabbi lalami daga wajen gani ku masala takalidu ji shin dole ya zuri takalidu kashi wuce dole ya takalidu maje kashi takalidu ya kani ta fi hali mamu shaukarin nan القول المفيد في حكم الاجتهاد والتقليد يا امام الشوكاني وقال تجو وعليه موت ينجو كبيره يسوي لا موت ينجو

gaban da ra'ayin sahabe shi ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam e bane kai qayyim ga e ga sahabe goyi ne daga fanke ga sahabe shi lugwana ngo diga na ko na kacen ge baga dando wace alami tunni ami tunna su sahabe annabi igbe tubo e bone kacen le baga dando ba na gaskiya da dole wa da zai ni mini sahabe annabi yo yana mai ibn qayyim majuja da dokun sarawi mu ga ga gai ilayi ma ji do ji ma ne sahabe ji ki da da ya ji ma ji ma go bayan na ga ji ya ga annabi na fa in amunu bi misli ma amuntu bi fa kaji ta dau aga imani be ne ji ma be na aga de bawo so ta yarda ji be sahabe ji na ni sa sallami yo ji na ko e bo na to ji do ga je ilimi amma je fa la mu go gaskiya ma mi to alibi ko na kadar rabi Allah an ilmuminina izu bayi unaka ta ta shagara annabi sa sallam wa ya fari ga gaji alkhairi ga khairun nasu karmi amma zuma yanzu ne da da shi bai zuma gudu sabi ngole ngambi ne na wala mi to ga ga wa ga no adalci da mu e za madan yo zuma na ba yo na jaje ta ku sabe ji na bina e bugo ne ga sabe ji e ganci ko da ba wucin kacin le ba ga lo tsakani sabe gubo ungoyi na wa shi shi wada ka da kai wani take sabe guba ni ba nan na na to ga ne ga buka ga mine ga sabe guba ni wajen da tun ni amma wa kira kare ce yau robe ka ga mu rijalo na no ji ga na ko e na. mufe lade ila mulki na la alamin wal mufafiji lam bi ke mashhuri wa innahu lan yaktalif al muslimuna annahu laysa qawl man qallatumu hujja dan do je ce libata kanye muslimi ba ke je zai je da ji takalibi anan to maliki to shafi'i to ahmad ibn hanbali to sufyan sauri to ibn kuzaima to ibn azmi to abu Anifa, to abu yusufu to Dawudu ibn ali ba ta ba ne je ni bi jana ba ya ga zango da tata ga gaje hujjana wa sallu lama bal allazi nasa alai man qallatumu sani yo ce ke ni tune na gana a ga an na kuwa la sahaba tuji ta ga sahabi ji hujja yajibu itibau ne dole rami tunan wa al khuruja na ma ja ram ne wa ga ga don ga ce da sahabi ya ne yan ma ga la kuskuri uwa ne dalalu dalalu dalalu ke dalalu ẹgbin ẹni èyí first step yẹn dọ̀là náà ló pọ́n tí lọ́sọ̀ àlejò olúwa fa kaga hago gawa ya falam anna ma yattabi'una ahwa'ahum dogo yafi ba ne dike ne la mito to tin lati na gawo mai shafi ke rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda riga jin da tuci ba na ba wasu layu na wa yattabi ghayra ko la mi ke ko mu ne ki sabil mu'min babu ne bo ga ya ko sahabi ya ne sa wali ma to da su ja na mu sa'at masira idan mana da firkatun doro mini firku dala wa wa ja na wa ja wani fadi ko mu to hadis na wa ja wani amma ngole nga ya di uta di fa so so nguga ku ra'ayi mutum guga ko hadisi nan ta dike mu ta justify ne dalili na dano sai wa guna zimini sahabi alim joji fahimta irin nan zimini sahabi alim joji fahimta irin nan nan ku yi nan malam yarifu falai sami na biyu yana zai lokacin gadiri ne ke yanar wanda min ya addini ba alaikum bi sunnati wa sunnati na kula fa'in rashidin ya ba su sunne ni bi sunyar kula fa'in rashidin zai mai kula fa'in rashidin da jo sahabi shi ya alim sa sallam ko ibn qayyim ti fe Goto, ibn qayyim wunce bila gabe kiya sai gajiyar su haɗe jo wuce ji rajiya zai ji rai ma shafi ga gagan ɗaga su haɗe ji hujjanin ibn kai ma bayan ji kere ya ga imam shafi'i to maza ban ro to maza ba ba ko ke ga ga sahabe hujjuyo ne e bane imam shafi'i ga ra'yi e e sahabati lana khairu min ra'yina li anfusina imam Shafi, ga ra'yi na sahabe je yayi na. wuya da ta riga ra'ayi ta da ta kina na ma na fahimta na sahabi annabi jiye ga annabi da fahimta na sahabi annabi jiye alqur'ani na wuya da ta riga fahimta ne to abin da ji mu gane fahimta ba na sai mu ko ibn qayyim ce ga ila mu mutin ga da volume 4 page 5 da taki ke masu masa salmani ga ibn kai ga wa na kunu ye ga wani wanda duku yi maka gaskiya ya ra'ayi ga ra'ayi shafi wal a'imma lana khairu min ra'ina li na jawabu min wujuh zan da tabi da dun eh ne ga ne ga wani dole lana tuma za a biya ne ga ga babon ne ga kazai maza jin wani hadisi ba ne ne ga yi kaza babu ne mazabin wali aya ba na man na na mazabi na je ilimi gayi na ga gon ra'ayin man wuce da alkhairi ga yayi ga ra'ayin yayi so be ya ci ta kin wọ́n bí ó gan-an ṣe ìgbà na kọ́ mùkẹ́lì bí náà oúnjẹ a ní àgbómi àdágbómi a ní kíwà ẹ̀ṣọ́ ní mùkẹ́lì mọ́tò ìṣẹ́gbẹ̀wọ́n kìí ga jawabu ni wuje ya jaga wuce fuska kama ya mafari annakum awwalu mukhalifin li qawli ya najiga ya lami tuma maza ajine ga ya zaru fa na kawin libanu wala tarawna ra'yum lakum khayran min ra'yi al-a'immati li anfusihim e gwana yalle ga ra'yin ya sahabe da alkhairi ne ya man wuce yoto ya ci tasha ba ta kullu ne ya daga ra'ayi layi mati la hafiz khairun da na min ra'ayi sahabati na min ra'ayi sahabati na ya daga ra'ayin yamman ne mu maza abi nan ko ko ne ya ji maza abi ya bani ya je daga ra'ayin yamman wuce shi wuce alakai da ga ra'ayin sahabi shi sai za da atli futiya min abi bakr wa umar wa usman wa ali wa salati sahabati wa da atli futiya ni shafi wa abi ani fa mali taraktu ma ja ani sahabati wa hasu ma tabi'in ai a'imma E ga gabe fatawa ga sai na bakar ko umar ko usman ko ali ko sahaboci ko ya gaji gabe ko nole ko e gaza wuci gabe mutale ga imam shafi bi abu ali fa be maliku ba ya ga kwasu ga abu ali fa be shafi ga be maliku ce ran sahabi shi shi fa hala kana ra'yu sahabat lakum khairan min ra'yi lakum law nasatum yanfusukum yanda ya ibn qayyim ce ke rubutu ga sani ga yaba ci inna hadha la yajibu sa taklidi man wa sahabati kan wayi ganno to ga mito to kan wayi ga wayi taklidi taklidi ya zabi shi ne sahabi bima khassahumullahu bihi min al-ilmi wal fahmi ya fahimta gane ilimi na su kwasa sabi a nabi shinan walfadi da fa'ila fiki an labe fahimta yadda ya ga so kona wa rasul bai tuci nan wa shahadul wahaya a jili hadda muna ci wayi nan wa talaki an rasul bi a ma gogon gilawa sati zana ji gogare da tata sabi ganga da biyar wani zun luwa ibinu nuga tihin a maciwa cin da jimiyar su haɗe shi wai ya gazzatun mahazatun nan ta shi na a ciwa ci so fresh su haɗe shi dana in wani jewa wa tun ila rasulillah fi ma shala alaihim fil qur'ani wa sati hatta hatta yijalliji lahu yana magaji ji shi na uji ba zan ce jebole ba ni bigelo lo straight ani bi ce jima'a ya an ga rawaye kishi ya nabi sahabe shi dana a nabi ga bayani ji sahabe shi dana a nabi ga yangu sahabe shi dana yau da ko a ji ali kuranu kishi da kiyan da jimiyar larabci nan ga jimiyar sahabe shi a haji umala gashe gashin balare da kan ga kai maga ta ji sahabe shi a nabi ma ke da bidiyo ne a nabi ta jin bayani ya nan cewa da shagala na da fahimta ya ji ne ga zai riyo zumuna ba ya ji faman lahu hadhihi al-maziyatu ba'dahu min qayyim wa tazidi al-ayrin al-mafada alayhi wa man sharaka fi hadhihi al-maziyati ta yuqallida kama hatta yuqallida kama zo so matsayin na zuma fada alayhi jo na duka da taklifi Allah wancan falla an wujubi taklifi ta da go to wani to wajibi na ga dole la mutum maza bi ni min gunan wasu taklidihim ko wasu taklidihim aw tarimihi kama watallahi ibn qayyim gami shi kuti ba ce inna bayna ilmi sahabati wa bayna man qallatuhu min al fadl kama bayna wa bayna kama bainahum wa bainahum fi zalika inna nole a da jiyar be tsakanin ilimin sahabijo da ilimin maliki shafi ambali abu hanifa fadawu ibn ali sufyan sauri ibn jariri ibn kuzaima lọ́jọ́ ẹ̀yà kú ẹ̀yàtọ́tò eh, di comparison tsakanin ilimin farabe ilimin zanayi jẹ́nà farabe jẹ́ ilimin jẹ́nà farabe jẹ́ fẹ́lẹ́lájẹ́ zanayi na àti láì ilimin farabe gbé zanayi bẹ̀rẹ̀ a wọ́n na mẹ́jì yẹn gbàmọ́ ní bayani afanin azandoro ulaji masai na safura lauji na imam shafi ye gan a قال الشافعي في الرسالة القديمة بعد أن ذكر وذكر من تعظيم من تعظيمهم وفضلهم إمام الشافعي بان ما صحابي كنين يفلا صحابي بالدرجة دمو وتو وهم فوقنا في كل يوم إمام الشافعي قال صحابي تاتي ويلي من دندو واجتهاد اجتهاد جميع صحابي جميعي وورع صحابي مجد ورع وغيي ai sagi e da dini ya soce wa aka yi hankali sa da gagayi wa amrun tudrika bi alayhi wa ra'um lana ahmad wa aula min ra'ina min ra'ayin sahabe yayi mu da alkhairi ne mu je ta ne qala shafi'i Imamu shafi yake dade ga wa qad asna ta'ala ala sahabati fil qur'ani sai ci wa sahabe shi do da al sai ce da ji ga Allah kan zai Allah ni min yuzu bayu naka sai shiga da zuma gona ta baka faraya wanda zai ja mi ba zai ko ban nafi zai gwa dinna sun kuna bil imani sai ta lafiya ni fata wa hada Allah alladhina amanu minkum wa amilu salihat la a fil ardi kama alladhina min qablihim ta ni ga da alkhairi ga ta ta ta ci aluman ne yo ba zuma ni bo ko kuntum ummatin ukhrijat lin nas bil ma'ruf wa da alkhairi ga ba ta nga ba daidai ganga na ke ga alkhairi ga alumma na zuma ni bane sahabi so ngo yako so ko fa bi sahabi na kai ta ballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar ta ta biji no sahabe, ji annabi sallallahu alaihi wasallam ni aga jira da annabi sun ga aga aga wannan ne ta wu dara wal iman zai yi rauni sahabe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ni lo bedir o inna nansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya ve yawma yakumul ashhad this annabi sallallahu alaihi wasallam zan na lo ne badro bedir ne kwa fadi ziji la wucin sahabe shi annabi ziji ziji jibai atul idwan da kad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tata shajarati fa'alima ma fi qulubihim wa asabahum fathan qariba zijra najm sahabi ya annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya rijiya annabi sallallahu alaihi wasallam ga da aljanna abubakar umar usman ali talha zubairu sa'd sai pata da ga da aljanna hatta husaini bilal khadija na nashi pata da ya wuce ga da aljanna annabi ba duwa fare shi ne di ani annabi ya baka qur'anu alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim wanda ya gugal mabduga alaihi wala dhalin sai sai ji sai ji ami zai ji zanne sabe ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ta fala ne benyo sabe ga de wore kile annabi sallallahu alaihi wa sallam ga man da'a ila huda ga jin ba wuna. lau ajiru rawun aji ladu wa ajiru man amila biya bi ladin zana lokacin biyu na ningara ya kusa min ujuri in ce yanzu ma aji daga lada ba aji na shiga da zumugwena sabi jari lada da ibuna ga wuya ya yi yore a ga wuya ya sai biya ne ci bai tuma yore a sha zane gaya don ga yi bula ya sabi musulunci musulunci yannama min muyissimatun kabira min simatu ya alu bidai jo a gari gaji ya fala sahabi mu amma gari gadi ya gana sahabi a nabi sallallahu alaihi wasallam na mu bagulo imam shafi wa kad asna dunga wa kai asna Allah ala sahabati fil qur'an wa tawrat wal injil to ta sahabi jiye ko ya ji kirki da qur'ani da tawrat da injile ko fala ma shi zuwa da ya gitara a nabi sa'a sallama kyan da hadisa al-bukhari da musulmi ko hadisa abdullahi ibn masud ga hadisa sa'a sallama ya khairu nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum fa zai ga alkai da gamin zalim da kai kan yau da da zai lamta san da zai lamta an thumma yaji qaumun zalim ci shahade tasbiqu shahadatu ahadin yamina wa yaminuhu shahadatan wa fi da ji tukuci da wani ga manan manzo sai zo ne Allah kiyaye hadisa abi sai in bai da al-bukhari ba muslimi bai za a nufi sa'a sun ga latarsu ba a fari rabi faru shi to kuma sallau an na ahadakum an faka misla uhudin zahaba dan don go mi go dan ke daga da mini yabo un ci audo je fatin uhudu ne zinariya na ma balaga mudda ahadin wala nasifa wa wa kun mudiya yana fada ne biyu wuna ko gafin wa imam al-bukhari muslim galudo ibn mas'ud wega ibn mas'ud ya lagabe ya bayyana tayali fi tayi imam Ahmad al-Bazzaru ya labena tabu nan to al-Imam al-Bagawi ta al-Khatib al-Baghdadi al-Fakih al-Mutafakkir mugam ibn mas'ud la inna Allah nazara fi qulubi ibadihi sai tsinde lo bayan ya gbaye wujuji bayano فوجد قلب محمد خير قلوب العباد تتملي من زي على خير جميل وجه بس ما عليه صلى الله عليه وسلم sun ba zara fi kulubin nasi ba da ku ce cike ce mazu hangi da su mai hannu sa sallama fara'a kuluba sabi khaira kulubin ibadi ce cike ne ga zai shi ya ta zuga wuce ga ganin zuma ne biyu ne za a yi gbayar su a jujo faktara humullahu ta'ala ni su ba ce ce fadin na yi ta a shayi kiyo a tayar sahabi ya a nisa sallan waje alahun ansara dinihi sai ci ma zane ji lafi idan kiyo zanaji ji e cha ne nabi wuna e tuwa a nabi zuma e yi a nabi nasara nan fama ra'ahul muslimuna hasanan fawwa inda Allah ya hasan ene mumini ga ne ga waje na yin waje ba sai tunaga don zije kwabe mumini ba ni ma ne ne ne ga waje na ga to ba su ko ne ga don wa mar'a wa mar'a muslimuna qad yafa wa inda Allah ma muslimi ga ne ga wujana je to ba sai ba da ba ba wani ga sa sallan ne ga yi mas'uli ta ci ji forogai lami tu kula fara rashi biyu ne ko? kuna ya shiga? alif za a sallama mi alif za a sallama gai lami tu kula fara rashi biyu alaikum bi suna to suna ci kula fari an rashidin kemna abu sa'id ga kana abubakar a alamu na bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam da na ƙyanabi ya gami na ba su ne ga sayyidina abubakar a ne za a sallam jiriya ibn masudi guni da ilimi alade ba zuwa abdullahi ibn abbas ga so ku yi fahimta ya addini so ko mu yi tafsirin ya alqur'ani ko anabi cha abdullahi ibn mas'ud wa ba no anabi za sallam cha abdullahi ibn abbas wa ba anabi ya allahumma allimhu alhikma allah yi hikma na umar anabi za sallam bi fasara yayin da ya wuce yayin ya ya aiki a ciki mai ce sai na murje ilimin sarari a ne make ya labari ke dai ya zashi ga mutu sai na bakar da umar ya ga ake ba wunan a ne magar da aka aji a ne bidiyar zuma mu wani sai na umar a ne magar sojagin gaskiya ladagin tare sai na muro da ya gun soci mako sojagin tare gaskiya ladagin tare sai na muro soci mako alim sa sallan magar rabitu lakum ma radiya lakum ibnu ummi abdi ẹna abúláàbù mọ̀sùn ìgbé ìdájí bẹ̀ẹ́lẹ́ mi tó àdébẹ̀ ìdájí bẹ̀ẹ́lẹ́ rádọ́ náà fẹ́lá sọ abẹ́ jù mẹ́rin bẹ̀ẹ́lẹ́ sọ kó àtàyè lè ní ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ náà káàkiri wọn àyè ba ko ibn qayyim ce da ilamu mokino volume 4 11 ga aksarul ulama'i bal alladhi na alayhi man qallatumu ana ba sahabati hujjatu ya ji yajibu ittiba'uha to zai lami tuna, a to a ga ga abe so a be tuna, na wa ya rumul khuruja na haramu yo na ga ganga mu ga je na so a ga ni ta ci wona kan yo ne ko kemi ne ga bi iboru wona amma ya gane imamu al-haramaini al-juwaini rahimahullahu ta'ala ga wa qawlul wahid min as-sahabati laysa bi hujjatin ala ghairihi ko nga ya ga zai ni mini ya sabi mun juja ta kiyar zai jike na buwa mana mini zai ke mini ya sabi yadda da ga ga zumu bane anan wuce gan na ga maza bai imamu shafi'i ko yi wani ko a wato gaskiya ganin nan ga wani bayani a gulani ga ganin jiki anan kun ji daidai ibn qayyim ilal muwakkilina wutu dalili shi ba da gutsuwan yi ne ya gasa da wani ga gani mai mai ji bayani ga sahabe na ya ɗoga sahabin da buga daga ba zuki ta duwa gani amma ya ganin da ya gaibi nan a tiri ce ga sahabi na su marfu daidai a tsaye ga annabi sallam sahabi ga mini alama da kiyar don kazan ku ga gaiti a sabon ya kabaro ku ga a alijan nan ku ga a tiya nan ku ga a tiya lati a kazan yi ngole yi so ya ci in aljanna zaba kabari ni mai kabari a gare da sha ta sahi ngole sabi a janna wani koya wawo daga ba ne ku ga kazan a treat as marfu'u amma sahabi ne goga daga bayan alul kitabi shi buwanin yau na ko ke ibn mas'udi nan ke sayyid na umar ke sahabin da ci nan ada gangan ake e asbabun nuzulio yana na a ci cin kaza shi na dana misali yana a ɗaya bai yi tiyabi ko bai hankali nan yau ne ya e gane na wani hujja ta gwa a gan anabi gan kai alhaki mu littafi ne ga ma'arifatu ulu miladi sinan un laga da ke dai ga yin sahabe nun laga ya tiye tafsiri wani wade hukunci hukunciyar marfu'u kemi riki nan kemi kemnu ga wuce kage nan amma ibn kai ga gannan mun ta zo hanya yau ji gane ko ina ne gannan ngwa alawa ya hanya wai ga ibn hajar annuka lafi salahu kula gabe ibn hajar yau alhaku an na zaɓita ma yi fasiru sahayu rabi in ka ne min ma la majala li istihadi fihi wa la manqulan an misalin arab fa hukmu wa rafu wa illa fala kal ikbal an al umur ibn hajar wa na wani ne gaskiya nan an na zuwa bisa ma yi fasir wu sahabiyu ke je ne sahabi gaji fassara wuce da ayan na an yi kaza na an yi in ka na ma kai ya ga wasu sahabi gaji nan in ga te ma la majalar yi tiyadi fi yi ne unji mahalli yi tiyadi ya unji mahalli yi tiyadi ya yi wa wani ta wala kula an yi da arab maji ah, ah, e da gobe daga ba da jimi balare bai gwanin fa hukum wa rufu kun jima marfu ma'ana idan azaba kabari ni mai kabari aljanna in na ashrata san gole na jin ga ishtihada e ga akhbaru jinna sadabu gun wanda hukunci yake hukuncin rufu kalif bar an al umur ma da ta labari na yake ne bugun ya nuna حق بطاري ابن حجر بيرجان وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعي فيتول أن يكون ذلك مستفادا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القواعد فلا يلزمه برفعه ابن حجر وجه شيغا بني تاشي عن نكتة ابن صلاح فولوم 2 بيج 20 يبين مجرى لابي التعتيقات آه، التنبيه التعتيقات wata wata kikatu wata jihad wata aliqati salafiyat ala matn alwarakati 3436 zone ga ibn hajji ya ci gaba gan yana ga gajin fasara ya hukunci ya shari'a nan in ga yin yana wa ajiga daga in ga yin yana aji istifada daga bagan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaida shi nan fala yazimu bi rafihi mun dole ne zagu jikina mun dole ne wa ga wa ga wa yi marfuna وكذا إذا فسر إذا فسر مفردا فهذا نقل عن عن لسان عن اللسان خاصة فلازم يلزم وهذا التعليل على جعل أنه هو معتمد خلق كثير من كبار الأئمة ما في هذا يكن نكون غاية نمدك من ما يجينا ما نشوفه على دينا sa'ada shiga ijima'u di tiyan doco ko ya ci gan doco uwa ne ko zando mane ba mini ya sa'ada jiwa idan sa'ada halin nan wai hujja kai ina so ibili jima ya bane na sabili sabilin mumini na so abin maga yin doci ji ko a gan doci ga e ga wuce ma ga sheba ko tu tuce a ga sheba so abin ne ke na ke a zan do na ga wuce ya mini ya so abin jona ko wujiyen in gaga na alle so ba na nan wale na jajin wujare kim na lagabe ya tiya amma amaro amma rabin ruwai ba bishir bin marwan ka kunu da ke ya na mu fe ba duwa ta ce min baro mu ce lagu lani ni amma ra ta da ki mai sa'adi, na qabbaha Allah hatani yade ta yadaini wa ma ga ma ra turu sa illa illa shiru, bi sababati yadu bika ga ni da na wallahi ce ba duwa ka kunu ta mun baro na a da bai da fi du'a ya abu zaidi ugba ni kpakpa ka iri nuru tasihu du'a ya abu zaidi eki mas'ala ya addu'a ga mu jike ga mu gaga Allahu a'lam to the best of my knowledge in the world now one of the best leaders na kai ti addu'a bi adabu abu e fekanin idadi buku Gbàgbọ́ ìjìyà ni a kú, báwo ìtàgbà níyàn babu ya tagwa aniyan babu wa ajigwa aniyan ki kun ci wa baduwa da shi mina jin bala larabci na yan ki babu ya baduwa da sallah ko ki shi bidiya yana du ba ta ya wuce muro ki je kan duwa ko ki adabu aduwa ki ji kazan sanyi Gole الإمام العجلي من من من فازادي في بودا تاريخ ثقاته لبي قال نزل الكوفة 1500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زي الكوفة من صحابة جان يقول 1500 كوفة كابو من نجي صحابة نتيجة يعني ولا صحابة نتيجة جوا ما يجي أنا أما جين كارون amma ya gane don banci masala ya gudu da sabin da ci gagaga sabin da ci hali yuba in ba a ga aji hujja ibn kai mai labe zamu mawaki yi nan volume 5 page 546 ma'ana ilamun mawaki ta gige mashi na sun hali salman ga iza kala sabi kaulan fa'in ma'ayi yi khalifa sahabiyun akar in ma su da gangan ko sabi da simon lusi kiyo ni ule un ba ngo le ga ibn qayyim na mashru allah da sharayin alwaraka sun na page 437 boko ne idza qala sabi qawlan fa imma an yukhalifu sabi na kalma sabi na ta'ali ba aw la yukhalifu sabi na ta'ali ba fa in khalafu mithlu lam yakun qawlu azu ma huwa al al akhar aga sabi na ta'ali ba sabi ne da juna su ne ga na so da ta tinya zanna ba wa in khalafu wa alamu minhu amma ga da je ilimi gune kan ma iza khalafa al-khulafa ar-rashiduna aw ba'dhum ghayruhum min as-sahabati fi hukmi daga al-khulafa ar-rashiduna ba'd ali fa'ali kana ba'ti hukuncin da tona fa'ali yakunu shaqqul ladhi la fa'ali yakunu ashaqqul ladhi fi al-khulafa ar-rashiduna aw ba'dhum hujja al-akharina wa dabba ba na wula farat mai da a don ta ga yi gaskiya ta ce zai ji kenan go ka ji kenan na fasiyi na fasiyi kaula lil ulama in kai ga mai ga ku ba tuwo wa umma riwayata ni an imam ahmad na mai riwaya ba da bai imam ahmad in go gobe zai gobe ki gobe ki ka tuki ku zai je riwaya ku ba riwaya ku ba riwaya ku ba riwaya ku ba imam ahmad da minu masar maza mai hanbaliya man man sule ba ga wannan sai irin nan ko na wasayu anna shaqu alladhi fi al kula ar-rashidun ibn qayyim ne ga naji dai daga nan ba na khulafa ar-rashidun ne dana aw ba dun ko sa shi na arjewa wala ayu khazu biyun ga gebe za ta go ibn qayyim ce ga gazun ce ga ga in lam yukhalifu sahabi sahabiyan akhar fa imma an yashtahira qawlu fi sahabati aw la yashtahir kaga sahabin le sahabin ne ci ba imma ga na sahabi ga na e ga wuce wa ga shi ba ɗe ko ma ɗiya e ga na ga ga shi ba e ga na jumhuru yamma ya cikin hitabon ta ci wani kiyo ke dai yin nan ga ga jima'a wani sahabi jinin amma da za mu ci na dabo ne ga wa ji yana na ji jiga wani hujja to su amma wa yi ga jimawa nan amma ga da to su a su jiga a sabu yi hujja zan shirzi matun kalila tun da kimiyya al mu na jomin da sashi na fuka ne da su magwai na su a ga wa ji jimawa ma ke ji hujja wani ya gawo ta yi jiga nan wa ji ti ba rubin kirkiya amma su a daga ya ga kuta tuno ga wuce ma an gashe ba ko ma ɗuya kwa ɗoto kuma gashe ba ku gashe ba ya mai ɗaya e gashe aje cin libati gwangwai kuma wani e hujja kuma aji hujja amma ya e ga na jimuru ta nan ta dai ku jiwo na, na gaya na jimuru ya hanafi ya lobe nan muhammad ibn hassan maga wani tsoma umar tuyo ke da abu hanifa ngulo bayanan na maga ke maza bayan ba a bai su a ɗan da jama'an jiyon ɗaya mai ma maliku ji muwar tonin wale a jishiya na lubaga ne bai fila to kasu abe ne nga mai gane sa kuma rawa wai lokacin da bai nan to abi ubaidi nga ma layo to bai ma mahmud na ambali bo na magayi yana jumhur ya ya ya zai lamtu imam muhammad nan a lo da yi nan nga mu to mu ke gado to ibnu eh, abu hanifa imam shafi'i imam maliku imam ahmad bin hanbali dawud ibn ali abu sauri zane kwatara ndo ni abu mai maza da kita shi wuri yawo maza da ga wuri ga wuri amma na je popular gan wuci de mabiya shi gan a kilo tuya ganin usulwa shi madi istikraru musamman yadda ne gunin nan hanafiya malikiya shafi'iya hambaliya sannan maza bai dawudiya maza bai zahiriya shi wọ́n lè dọ́nà kó ba ta ce ci goyon wujan gafara man na jibeni o mai zate bara ma baya wate ba gafara baya ya za ja to kwa ya zama ja mutunca ya zama ba tiska mun wuce kuna addini da sai ki fada sai ki hada da nan ga da ne wale gan ya gana be ya gana sai labe man gina ya ci ga arul bidaiji e riga ga ga sahabi ya annabi sallallahu alaihi wasallama amma riga da ya falala ya sahabe shi ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ngai ya na misali ya shirka wuta ne mini khawariju e ba ci shi'a e ta ci sufaye wakati shirka wuta ta nabi ege rigadiya sahabeja a ca ba zo sai gayin sahabeja imagine abdullahi ibn abbas sai na yi da ba wa riji luji kiyo luji munazara da yi amma a wa riji yake gangan wagawo ba da sakwai gan balin kawun hasimuna na aláìjẹ máa ní ṣe gbómi tí ejú túnmọ̀ náà ń gáyà ní ṣe tí fàbá àríbi yọ́wà tí ó yún mọ́tò fẹ́ jẹ́gẹ̀ tí ó ń gbọ́ọ̀lẹ́ amínárúgájú ń gáàbí lábúnà àbáṣọ tó ní láàrín lè fàájì ó gbìnúwẹ̀ gbà fàájì àríbi àbúlábúnà bá tẹ́ èwò fún òtí náà òtí ló bá àwọn àríbi àwọn àríbi tẹ gan òṣìgbọ́n gbọ́ọ̀lẹ́ lè ṣe àjí ní ẹ̀ṣẹ̀ àjíjà àti àjí àjí nígbàdínlẹ̀ ṣàfihàn lẹ́jọ́ wa nínú fondoro yake a yawa zo aibu ya faru a nibi gamalla kafin abdullahi na ba su sai jiki nan sai ji munazara da yayi nan kafin ngo ya abdullahi na ba su ji fasara yawan oh, mallan da kuma za la fa laika umul kafirun go kufrun duna kufur wa la khawariji ne da to ma wa bayne nan su fasara ibn abbas nan ya agwa har da yine umma kimalo aji ike ba ya kaulu sahabi no sun yaga kafin da rana na madani ne a safiyan lawa ji shani kan o mallan ya kuma na Allah fa laika umul yau ne ma uji kan do ga wai ke kufuru a su ai hmm. lokaci da bane wai kufurun akbaru na lokaci mai da bane wai kufurun a su na ne hali ya fun di da hali number 2 wale gambani zamani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa kai a na da agogo zonin sahabe shi bebe ya can zai ji musayid na usman nan na shi musayid na usman nan wani yadda gada daga sahabe a libisho amma ga wani abu ya nun mariye in ba a jazib yusuf zalla mm. sahabe zai shi mace ba ta a jazib yusuf zalla amma wane ne ga yadda shi na bayin nan ebo kibo ebo na aje yi kibaru ya ga sahabi biyar tun ya sahabi shi ya nan a ga kiyo a ga abu da wani busar ya tu sahabi mu ya ba wucin kibo a e, ya sahabi wani ga tun yamma lati china su yato wasu da sai luwan bi aya kawai ko bi hadis kawai ma konsi yake su abi hadis yi fahimta yan na jina ki al'ula ma on rabba mi yi fahimta yan ya gane na jina o ga ka this is example a ah, khawarij da ba sai na ali a ga da sai na ali ila ya sai na ali khawarij yamani ko to ni da jin radun na fata kiji no a diga a rifa ga ya sami yadda ya gina sami shi yanga fata wace shi shi aji a yau ta sami ku aji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musulunci shi goyi ta shi su fara jigan ji zuku a ya gogon su a amma ya to kwa amma wa ke a ke kwa amma ke ya ba ta yawa kiwo ba ta yi ba ladaga ladaga sami rin birnin sami ga to su yi nan takan wale ina madan gonan na madami ne ne la su ne la dirgan nan bi arziki dai shi nan usulu sunnati na, imam amali usulu ya sunne bai gonga kiyo atamma suku bima kana da ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam izlabu sunna sahaja ni sallallahu alaihi wasallam ta ci gonan bayan ne aslun min usuli ahli sunnati wal jamaa da goyo da rako sai insha Allah ta'ala ya fi ba wannan a ga ga daidai na sai cha na doya a ga ci bikina sai ci fadi inda wanda da karin bayani ko gyara ko ya gaji wa gai zalika nan yanzu manzule a daga nawa gimi lasdare sun ji bai ga mi gyana ko da amma miki ba ta bani wani milomi na ake je mamitin da biyar da wuce sai ji bayani a milo ga faɗin sha Allah zan zaya maka da za kuma lafara su hannun kallon mu biya mujika sha da ilaha illa an ta asar suka wato bude ka salamu rahmatullahi wa barakatuh